manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa wa shaibu nurin li annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaibu nurul mu'min ya ce wannan furfurar da kake gani hasken mumini ne la ya shubbu rajulun shaibatan fil islami illa kanat lahu bi kulli shaibatin hasana wa rufi biha daraja duk mutumin da ya furfura kwaya ɗaya to akwai ladar wannan furfurar guda ta musamman sannan akwai kuma ɗaukaka daraja a wurin Allah ta musamman gwargwadon furfura kwaya ɗaya malam furfuranka guda nawa ashe malam darajarka a wurin Allah tana da yawa insha Allah yawan furfurarka yawan darajarka a wurin Allah ka haɗa kanka kana sabon ustas ɗan bana bakwai da wanda suka yi shekara da shekaru ana bugawa da su ana gwagwarmaya har ka ga ɗan ƙaramin yaro wanda bai taka kara ba balle ya karya ya shiga facebook yana bakar magana akan wani malami na addini malamin da ta yiwu tun kafin ubansa ya daidaita a addini malamin yana kira zuwa ga addini amma irin a ce wane dan bid'a ne wani dan kaza ne wani dal ne kai ne dal waɗannan 'yan ƙananan yaran wallahi shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su za su fara ɓata addini ga sunan wa ma aktharahum kullum zaka ga suna buɗe bakinsu mai wari su ɗauki mummunar alƙalaminsu suna rubuce-rubuce akan malamai kaga sun sa hoton wani malami ko bidiyon sa ga furfura a gemunsa ga sunnar manzan Allah wasallam kana gani a haɓarsa yana motsi yana magana a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma suna zaginsa suna ce wannan batacce ne mai ɓatarwa kuma malamin sunna ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce girmama shi girmama Allah ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane gashi daga cikin gashin sannan wanda ya yi fari daraja ce da kuma lada a wurin Allah haka irin waɗannan malamai ina ba ku haƙuri bisa harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna zagin ku Allah yana ƙara muku lada da daraja ku yi haƙuri a kansu irin waɗannan yara kamar yadda nake faɗa irinsu ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin abdullahi bin abbas ya ce ya kuruju fi hadhihi ya kuruju fi akhiri zamani hudatha'ul asnan ya fi akhiri zamani akwamun waɗansu mutane za su bayyana a ƙarshen zamani hudatha'ul asnan masu ƙananan shekaru su faha'ul ahlam amma masu wofantattun ƙwaƙwale ya ƙuluna min kalami khairil bariya sun iya zaƙin baki in sun zo magana ya ƙara'unar ƙur'an za ka ji suna jan ayoyin alƙur'ani la yujawizu hanajirahum wannan ƙur'anin baya wuce makoshinsu yamruquna min ad waɗannan mutane sun ɗauka addini suke shigowa fita suke yi daga addinin kama yamruqu samu minar ramiya kamar yadda idan an harba kibiya take fita daga jikin baka ba za ta dawo ba haka suka fita ko kuma idan ta je ta samu abinda za ta harba ta harba ta wuce ba za ta iya dawowa ba to haka su ma suke fita daga addini malamai suka ce wannan siffa ce ta khawarij haka duk mutanen da suke da irin wannan siffa suna ƙanana na shekaru amma suke kawo wa addini barna abinda Allah ya gina suna son rusawa abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a girmama su kuma suna wulakantawa ya ce waɗannan mutane ba kawai rusa addini suke ba suna ma fita daga addinin kamar yadda baka idan an harba kibiya take fita ta je ta samu abin da aka harba ta wuce kamar haka ne suke wuce addini ba su tsaya ba a cikin addini saboda haka a hirdinmu da faɗar baƙaƙen maganganu akan mutanen da suka daɗe a cikin addini har suka yi furfura a ciki mu kuma sani manzan allah sallallahu alaihi sallama ya ce laisa minna hadisin anas dan malik wanda imamu ahmad ya ruwaito kuma albani ya inganta shi laisa minna mallam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana duk wanda baya jin tausayin karami duk wanda baya girmama babba ya ce to baya tare da mu haka in kana kururuwa wai ku ne ahlus sunna ku ne salaf to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ce magariyar tikewa akan salaf kenan to ya ce ba shi ba kai don haka ƙarya kake yi kai ba ahlus sunna bane dan bid'a ne da harshen manzon Allah sallallahu alaihi ya ce laisa minna baka cikin mu idan baka girmama manya yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin mutanen da yayi artabu da su kafirai ne fa amma saboda girman su manzon Allah baraka taba jin ya zage su ba za ka iya kamun hadisin da manzan Allah ya zagi abu jahal za ka iya kamun hadisin da manzan Allah ya zagi abu lahab sai dai fa Allah shi ya zagi manzan Allah su salama Allah ya rama masa amma ba za ka ji bakin manzan Allah ba arna ne fa amma ba zai taba zuwa ka ji ya ce mai gemun banza baya faɗan wannan abun a kansu kafirai kenan kai ka zo ka samu mutum tantagaryen mumini wanda yake cikin aikin addini wanda kai baka san me kake ciki ba ma a addinin amma kuma ka zo kana cewa wannan batacce ne ya bata wannan dan bid'a ne Allah ya shiri waɗannan mutane abu na ƙarshe shine ta ina da ina ko menene alamun girmama manya alamun girmama manya na farko shine ya zama idan ka haɗu da babba ka fara gaishe shi ka fara masa sallama kafin shi ya gaishe ka ka da babba ka wuce baka yi masa sallama ba baka fara gaishe shi ba sai dai shi ya gaishe ka idan bai gaishe ka ba sai dai ku wuce a haka to kai ba mai ladabi ba ne lasta mimman yuwakkirul kabir abu na biyu na alamar cewa kana girmama na gaba shine ka rinka gabatar da su a abubuwa kar ka rinka wucewa gaba sai inda su suka cewa ne ka wuce aka zo wani abu idan ka san mutum ya girme ka ka ce masa bismillah shi in ya baka sai zama ya girmama ka ne ko da ka fi shi ilimi ka rinka nuna masa girma akan wannan wannan girman nasa ka ba shi girmansa idan ya ce maka ka yi sai ka yi abin da nake nufi shine ce saboda kai matashi ka haddace qur'ani limamin unguwanku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummul qauma aqra'uhum sai ka ce a cire liman a saka saboda kai ka fi shi tilawa a'a laisa minna mallam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana girmama wannan limamin naku wanda bai haddace qur'ani ba ko daga alamtara zuwa nasu ya iya ka girmama shi kai shiru sai ran da shi dattijo ya ce wani ka wuce sai ka wuce karka ce manzo Allah ya nada ni ya ce ummul qauma aqra'uhum karka yadda da wannan alama ta girmamawa ita ce karka lata taqaddam bal da'hum yuqaddimuka bar manya su rinka tura ka karka tura kanka jama'a an fahimta alama ce ta cewa kana da girmama manya shi yasa imamu malik ya ce ban fara ba da fatawa ba har sai da manya-manya cikin manyan malamai na madina mutum saba'in suka ce sai imamu malik lokacin fa yana dan shekara goma sha bakwai ne amma shi ba ruwansa wannan shine alama ta girmamawa wannan shine alamar kana salafiyya